wannan fili mun tanade shi ne don motsa jiki mu ka muku yadda za ku ringa motsa jiki uku hudu biyar yadda za ka motsa bakinka yadda za ka motsa kafaɗinka takwas tara idan kana da ciwon kwankwaso uku hudu biyar shida bakwai hatta uwa uba kabarin kaji da yake damu masha Allah kowa ya fike iya inda za ku iya ɗaya biyu uku hudu biyar shida bakwai takwas tara masha Allah ku ci gaba da kallon wannan tasha African TV a faɗin duniyan nan sunana koci munzali ali sadiq kofar mazugal dala lokal gamma ku biyo mu a cikin wannan shiri ramadan ya zo ramadana watan ƙur'an mun sake haɗo a watan watan samun yardar Allah